Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya yau daga nan Daily Trust. A gaskiya maganar tsadan albasa sai dai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gaskiya ba zan iya girki babu albasa ba saboda in kai girki babu albasa ai ba zai yi armashi ba. Tsadar albasa na ɗaya daga cikin abubuwan da 'yan Najeriya ke kokawa a kai. A 'yan kwanakin nan buhun albasa ya haura naira dubu ɗari a kasuwannin arewacin Najeriya, duk da cewa a wannan yanki ake noman ta Dama dai bisa al'ada irin wannan lokaci albasar na ɗan yin tsada, amma tsadar ta bana kusan za iya cewa ta zarta na shekarun baya. Ko menene abin da ya janyo tsadar albasa a daidai wannan lokaci? Tun tale-tale albasa na daga cikin abubuwan da ake amfani da su wurin girki. Wani amfani take da shi a jikin ɗan adam ne? Ku biyo mu sannu a hankali ta cikin shirin. To da farko ga muryoyin waɗansu da suka bayyana mana yadda albasa take a yankin su. To suna na Aisha Idris madubi daga nan jihar Adamawa a ƙaramar hukumar Numa. A gaskiya maganar tsadan albasa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. ba a ce dai saboda tsadarta dai ba za a yi babu ba amma dai gaskiya abin sai a hankali ana da iya kokari dan wallahi yanzu a ɗari biyu yan musi musi hakan na wanda a da sai an baka guda bakwai ko takwas a naira hamsin to yanzu shine ɗari biyu to kaga dole in ce maka abin da sai dai addu'a Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan abubuwa Allah ya kawo mana sauƙin rayuwar nan to gaskiya dai duba da yanayin yadda albasa take da mahimmanci take da amfani a cikin girki gaskiya ba zan iya yi babu ba amma dai gaskiya ko da zan saka dai ba zan saka yayi kamar yadda da nake sa a baya ba sunana murjansi da ali daga kano ina unguwar goron dutse gaskiya albasa ta yi tsada saboda ga kuɗin ma ka kai ba lallai ma a samu ba tunda yawanci unguwar mutanen da suke saya ma dai ba cancan ba to yawanci iya ta mutanen suke suya to kuma da ta yi tsada ba sa ɗaukowa wata in sun ɗauko ta da wuri take ƙarewa to gaskiya ba a samu da naga haka sai dai in na shiga gari kawai sai in siyo in taho da ita gaskiya ba zan iya girki babu albasa ba saboda in kai girki babu <laughs> albasa ai ba zai yi armashi ba amma dabarar dama da ake lokacin da albasa take bojo sai ka samu ka yayyanka wannan lawashin sai ka shanya shi ya bushe in ya bushe ka dake shi to yanzu shi muke ɗaukowa muke ɗan ƙarawa saboda ko da ka samu albasar batta da yawa to in ka ƙara sai ka ga abin ya yi daidai in kuma ma ba a samu albasar ba to muna dai amfani da shi ɗin da haka muna maleji sunana ladi daga garin abuja gaskiya mu nan a abuja albasa na da tsada ba wasa daɗin fa muna sayan kwando karbina ɗari takwas dubu ɗaya ɗari biyar amma a waye gari a zajiya kwandon albasa nan dubu bakwai ƙaramin nan fa nake faɗa wanda ake yin dosbin da shi haƙƙi duka yanzu ka je wani ma naira ɗari ma ba mai baka za su ce maka ba na naira ɗari sai dai ka saya na ɗari biyu za baka wani ƙanana ƙanana hakan nan sai ka zan guda biyu ta gaske ba zan iya girki babu albasa ba kaga idan ba barkono ko kuma ba tumatir akwai yanda za a ce mutum zai iya yi. amma albasa yana nan kamar gishiri fa zan ga kamar abincin bai yi ne duk yadda aka yi. muryoyin waɗansu mata kenan da suka bayyana mana tsadar albasa a yankunan su menene abin da ke sa albasa tsada a irin wannan lokaci na tuntuɓi shugaban 'yan kasuwar albasa na jihar Kano. To sunana Alhaji Bala Yusuf Ɗanlare shugaban manoman albasa da 'yan kasuwa rahin jihar Kano. Alhamdulillahi na farko dai albasa tsadarta tana danganta da ka kamar in ta kaka ce tana mana irin tamu tana danganta da kamar in yan rani ta ƙare. Sakamakon Najeriya kusan in aka ce ta ta ba ƙasashen duniya albasa. Albasa tana ƙaranci a hannun mutane dole su daraja. Wato a Najeriya tana fitar da albasa ƙasar waje shi kenan kake so ka je? Eh fiye da na kenan ni kana na kasuwanni ƙasashe na duniya kamar ƙasa kamar shida ko biyar. Za ka iya bayyana mana kamar waɗanne ƙasashe kake fitar da albasa? Ina kai albasa Kamaru, ina kai albasa Ghana, ina kai albasa Yamai, ina kai albasa Benin nan Kwatano. Ko ina ina da wanda yake sai da min kaya na anan. To a daidai wannan lokaci da ya zama cewa albasar ta ɗan yi wahala, wannan fitar da ita ɗin da kuke ne ya jawo haka ko kuma buƙatar ta a cikin gida ne? Gaskiya fitar da ita da ake yi ne ya kawo haka ba buƙatar ta a gida ba. Ƙasar mu Najeriya ba ta cika cin albasa kamar ƙasashen duniya ba. A yanzu ana buƙatar albasa ta sauka a nan Najeriya. Hmm. To gaskiya ƙara noma ta za a yi fiye da ita ake. Alhaji Bala Yusuf Ɗanlarai, shugaban manoma da 'yan kasuwar albasa reshen jihar Kano. Jihar Filato na ɗaya daga cikin jihohin da ake samo albasa a cikinsu a ƙasar nan. Ado Abubakar Musa ya tuntuɓi ɗan kasuwar albasa a jihar Filato. Sunana Nasiru Sani Yusuf, goma ciyaman na kasuwar tumatur na farin gada. Eh, abin da ya sa albasa ya yi tsada wato abubuwa ne guda uku. Wannan shekara an samu tallafi daga gwamnati wanda masu noman albasa noman albasa na an samu sabuwar gwamnati kuma sabuwar gwamnati ba ta shiga cikin sistem din da wancan gwamnati ta samu shi ba. Ok. To saboda haka sai manoma suka zama cewa sun kasa noman albasan domin noman albasan baya yi waye da kuɗi kuɗi idan ba ka da shi in kana so ka zauna lafiya to kar ka fara na biyu rashin zaman lafiya kasan matsalan boko haram din da sauransu eh. da wanda ya zama dole in kana so ka neman albasa sai kayan noma a nesa da gari da ita kamar akuyoyi ko shanu ko kuma mutane masu zuwa kusa da gurin za su iya zuwa su ne ko kuma su cinye kan albasan sai na ukun rashin rashin samun ruwa wadatacce a wasu wurare musamman guraren da suke noma dama suna farawa ne idan suka fara za su observing din kasan ita ba ta ɗaukar ruwan sama sosai amma idan ruwan damuna ya zo tsakiya-tsakiya ko karshe-karshe hmm. due to the observation da su suka yi za su fara noma ta haka sai ya zama na guraren da suke da irrigation haka su kaɗai ne suka noma albasa okay. Tuma Dalla, kafin yanzu kun saurari bayanai daga bakin masu amfani da albasa kuma kun ji dalilan da suka sa albasa matsanancin tsada. Yanzu ga tattaunawar na Khadija Ibrahim da wata likitar abinci dangane da amfanin albasa a jikin ɗan Adam. Sunana Umaru Ibrahim Abdulmalik a senior dietitian from Aminu Kano Teaching Hospital yake ce albasa kamar yadda muka sani vegetables ne ya samu vegetables so sannan kuma wani kudura ta ubangiji vegetable ne amma kuma idan ka yi consuming ɗinsa zai provide ɗanka da carbohydrate zai provide ɗanka da minerals da vitamins so because of the nutrients ɗin da yake ciki is very rich in nutrients so because of the richness of the nutrients yana iya preventing cancer most especially the, the um, stomach cancer kenan yana preventing so yana helping yana improving mood na mutum yanayi na mutum yana cikin yanayi na mood so yana improving mood from um, um, angry mood to improve a healthy mood because of the nutrients to need so yana dauke da calcium yana dauke da folate yana dauke da iron yana da magnesium yana da phosphorus a zanen kuma yana da antioxidant so wannan antioxidant din ne ya bashi wannan karfin da yake da a lot of effects on a, a, a disease condition, most disease condition. Ko akwai wani vegetable da za a iya amfani da shi a matsayin albasa da zai kawo irin wannan nutrients din a jikin mutum? Kowane vegetables yana da nutrient composition ɗinsa, amma kuma za ki ga cewa mostly generally suna da wannan fiber ɗin nan, sannan kuma suna da minerals da vitamins. Hmm. So concentration ɗin minerals da vitamins ne ya bambanta daga vegetables zuwa vegetables. So amma dukkan su suna da wannan nutrients ɗin wani kudura ta ubangiji vitamin C dukkan su suna da shi amma kuma onions yana ɗaya daga ciki da zaki ga cewa yana da folate yana da iron yana da vitamin C Kin kuwa vitamin C yana taimakawa wajen absorption din iron. So, other za zaki ga cewa suna da iron ɗin, amma ba su da vitamin C, suna da folate amma ba su da other nutrients kamar B12 da zai taimaka wajen absorption ɗin folate Yana gyara gashi. So, idan aka yi amfani da albasa directly ayi yi juice din sa pure juice na albasa aka amfani da shi ga waɗanda ba su da gashi in suna amfani da shi research ya prove za ka ga cewa gashin zai fito in yana ɗaya daga cikin da yake maintaining skin yana taimaka wajen gyara blood pressure saboda yana da potassium yana da calcium yana da magnesium ga yi maintaining yana da sodium so zai yi maintaining yaya acid base balance yake a cikin jini yadda jini zai dinga shiga yana fita ta cikin zuciya so wannan ya ba da dama albasa ya zama to ya yi fiffikau ko da a ce eh, eh, despite da kala din sa kowane irin kala yana da yana da duka wannan nutrient amma kuma ba ce gano na cewa wanda yake da wannan kwakwalwan da kuma ɗayan nan da muke amfani da shi su ne suke da wannan Eh, antioxidant da form amma dukkan su suna da shi. Yanzu babu wani ganyen da yake da wayannan nutrients din gaba ɗaya a cikin shi yanda albasa ke da shi? yake dai suna ɗauke da shi kamar yadda na faɗa. Mm. Amma concentration da yake adadin yawansa a ciki mm. ba ba su kai albasa ba. Akwai ɗan bambanci ko kuma ɗan saɓani kaɗan kaɗan mm. tsakankanin su. So amma dukkan su suna ɗauke da shi. So za ki ga yawanci akan yi a asarar su kafin mu sarrafa shi. Shi yasa ba su kai shi ƙarfi ba. to wani shawara zaki ba mutane akan abin da za su iya ci yanzu maimakon albasa tunda dai mun ga albasa yanzu yayi tsada. Yanzu ainihi albasa ya yi tsada kuma dama ai lokaci ne yake juyawa. Hmm. So kowane irin ganye za su iya amfani da shi amma son samu ne in bacin komai danganta albasa in ba samun a wadace an yi amfani da shi a cikin abinci ba za a iya bacin an gama dafa abinci za a iya ganishin dan abinci da shi sannan kuma in ba a samu albasa ba za a iya amfani da kowane irin ganye da aka samu da za a amfani da shi amma kuma still eh, eh, albasa yadda yake da abubuwa haka zalika yana da gas. Ina ko ba kowa ne zai bukaci wannan gas ba musamman ma wanda suke da ma ulcer mm. kuma kuma ba sa bukatar gas solution amma yana da gas to su ma za su iya processor sa su yi din su kafin su yi amfani da shi. Romanatu Ibrahim Abdulmalik wata likitar abinci da ke asibitin koyarwa na Aminu Kano a tattaunawar ta da na Khadija Ibrahim. Yanzu kuma lokaci ne da zan haɗa ku da Jamilu Adamu a cikin shirin kanin labaran jaridar Aminiya. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci kamar yadda aka saba a kowane mako a wannan mako ma muna tare da wakilin editan jaridar Aminiya Yakubu Liman inda zai gabatar mana da wasu daga cikin abin da jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. Me jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako? Eh to a wannan mako dai akwai yadda labarin yadda likitocin boge suke tabkata asa a Najeriya. ya yi daga cikin manyan labaran wannan jarida sai kuma yajin aikin kungiyar kwadago da ya haifar da cece kuce to a shafin kasashen waje mai jarida amina ta kunsa a safin kasashen waje wannan jarida tamu ta yi magana ne akan yadda barin wutar isra'ila ke ci gaba da illata yankin gaza wannan bayani ne dalla-dalla sai kuma labarin yadda najeriya za ta binciki soke bizar 'yan kasar ta 264 da ainihin jami'an kasar saudiya ta yi duk suna cikin labaran kasashen waje to a dandalin nishadi fa a dandalin nishadi ana magana ne akan ganawar da kannywood suka yi da hizba a hukumar hizba a kano ta gayyaci 'yan kannywood to ganawar ta bar baya da kura to mun san dai a kowane mako jari tana kunshe da shafin al'ajabi to ba mu sani ba a wannan makon mai jarida ta kunsa eto eh labaran al'ajabi dai akwai labarin wani mutum wanda ya mutu shekara takwas amma ake kyautata sanya ya dawo ya taimaki hamas a zirin gaza a wannan rikici da suke da isra'ila ga bayani dalla-dalla akan labarin al'ajabi na wannan mutum da aka ce ya mutu kuma gashi ya dawo ya kitsa wannan harin da aka kai wa isra'ila na bakwai ga na bakwai ga watan oktoba sai kuma labarin wata mata wacce ainihin a kotu ta ce a biya ta naira biliyan goma sha tara kuma duk da cewa matar ta yi fitsari a kwanan burodin kamfanin take aiki kuma wato sai gashi kotu ta bata wannan ainihin tara ta ce kuma a biya ta bayan salame ta daga aiki to sai shafin wasanni to a shafin wasanni kuma mun yi duba ne ga shirye-shiryen da super eagles na suke yi wato wajen neman cin gasar kofin duniya da za a yi sai kuma za a gurfanar da alvice akan zargin lalata. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu da abokan aiki na na Khadija Ibrahim da Jamilu Adamu da kuma Ado Abubakar Musa. Muhammad Awal Suleiman da na shirya na kuma gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.